Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin. ba na mantawa yan lokaci kaɗan nan kungiyar masu kula da wannan cin hanci da rashawa da ake cewa ICPC suna bi makarantu da jami'o'i ana kafa kungiyoyi don a dinga wa ana karantar da mutane ah, kan wannan abu. Dr. Yusuf na Dabo na Jami'ar Jihar Kaduna kenan kan muhimmancin koyar da zaman lafiya a zaman darasi a makarantu. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi. Za ku ji sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako, sannan mu ba ku dama ku ku bayyana ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi. Ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. Galibi kwanaki 100 na farko na shugaban amurka a zangon mulkinsa na farko manufofinsa na zama karɓaɓɓu ga 'yan majalisar dokokin kasar wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka musamman ma a ce jam'iyyar shugaban kasar ita ce ke da rinjaye a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu sai dai wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin donald trump amma rikici jam'iyyar wato gwamnatin ke fuskanta iri daban-daban kama daga manufofin gwamnati na kiwon lafiya zuwa na shige da fice daya daga cikin manya-manyan abubuwan da gwamnatin trump ta a aniyar cimma a tashin farko ya yi karo da cikas a majalisar da ma kotu wannan ya yi karo da ikirarin da shugaba trump din yake yawan nanatawa cewa ya samu gagarumin nasara a cikin watanni biyun farko fiye da duk wani shugaba a tarihin amurka wannan lamari ba yan batu ba ne domin ko kowa ya san trump na fuskantar matsaloli in ji larry sabata wani mai fashin baki a harkokin demokuraɗiyya na jami'ar virginia ya ce shugaban yana jin jiki ga dukkan manufofin da ya kaddamar na baya bayan nan ko shine wanda ya faru a ranar laraban da ta gabata wanda wani alkalin babban kotun ƙasa ya takawa umarnin shugaban ƙasa birki wanda shugaba donald trump ya bayar game da bakin haure a uh, sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya fara zagaye na biyu na rangadi da yake yi inda yau juma'a ya sauka koriya ta kudu a sahilin wannan ziyarar da ya tilasin zai gana da manyan jami'an koriya ta kudu da kuma wurin da ya yarba koriyoyin guda biyu a zagayen gadinsa na farko tilasin ya faɗa jiya alhamis a tokyo cewa akwai buƙatar buɗe wani sabon babi na hana koriya ta arewa samar samun makaman nukiliya wadda aka gaza yi a cikin shekaru ashirin da suka wuce Tillerson ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan dalilansa na wannan rangadin shine musayar ra'ayi sa da kasashen Japan, Koriya ta Kudu da kuma China akan hanyar da za a samu ci gaba. a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen amurkan ya yi da takwaran aikinsa na ƙasar japan fumio kishida ya ce kar wani abu ya ba koriya ta arewa tsoro game da amurka don haka yana kira ga koriya ta arewa da ta jingine batunta na samar da na samun makaman nukiliya da kuma duk wani abu da ka iya tado da rikici a yankin sai dai kuma ya jaddada manufar amurka na kare kawayenta japan da kuma sauransu da ke yankin zagayen karshe ko kuma in ce zangonsa na karshe a rangadi da yake yi zai gana da shugaban china zai cimfin a kafin ya dawo gida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mutane 42 suka mutu kana wasu dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin syria kamar yadda kungiyar nan da ake kira turanci syrian observatory for human rights ke cewa masu aikin ba da agajin gaggawa da masu kare fararen hula duka da ke kasar ta siriya suka ce tuni suka isa wannan wuri domin taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jiya a alhamis a jina wanda ake yankin gunduma aleppo masu bada wannan agajin farko da suka isa wannan wurin sun ce akalla mutane ashirin suka mutu nan take kungiyar mai herkwata a london ta ce masallacin da wannan lamari ya faru yana cike da masu ibada ne wanda galibi suna sallan isha'i ne kungiyar ta ce sama da mutane 100 suka samu rauni yayin da wasu dama suna cikin kurakuzan ginin masallacin da aka yi wa wannan hari sai dai kungiyar ta ce har yanzu ta kasa tantance wani jirgi ne ya kai wannan harin kakakin fadar white ta shugaban amurka sean spicer ya tabbatar da cewa gwamnatin donald trump za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wasu alƙalai biyu suka yanke game da wato fara aiki da umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu 'yan ƙasa shida waɗanda galibin al'ummarsu musulmi ne zuwa amurka a taron manema labarai da aka saba yi kowace rana a fadar ta white house fasa ya bayyana wannan dakatarwar da alkalan suka yi a matsayin batun kawai kana ya bayyana aniyar ta white house da ɗaukaka ƙara shugaba trump dai ya lashe takobin zuwa kotun koli akan wannan batu idan bukatar haka ta taso wannan umarnin da ya kamata ya fara aiki ne a tsakar daren jiya alhamis wayewar garin yau juma'a amma maimakon hakan sai wasu kotuna biyu a nan amurka suka ba da umarnin ɗage fara aikin wannan umarnin wanda shine zagaye na biyu da shugaban ya ba da wannan umarnin kan wa zai shigo kuma wa aka hana zuwa amurka alkali derek watson na hawaii ya kafa hujja da kalaman donald trump shi da wani na hannun damansa lokacin yakin neman zaɓe da ma bayan zaɓen a matsayin abin da ya dogara da shi wajen taka shirin birki. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da kin tabbatar da ibrahim magu a cikakken shugaban hukumar efcc da kuma takaddamar da ke wakana tsakanin majalisar da shugaban hukumar kwastan kanal hamid ali mai ritaya Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim kuri ya aiko mana. Waɗannan tagwayen batutuwa dai su ne suka mamaye kanun labaran kafofin jaridu a Najeriya tun farkon wannan mako. Wannan dai shine karo na biyu da Majalisar Dattawan ta Najeriya ta ƙi tabbatar da kujerar shugabancin hukumar ta EFCC ga Ibrahim Magu. Lamarin da ya sanya masana shari'a da dokokin ƙasa musamman ma lauyoyi ke ci gaba da bayyana fahimtar su. Dakta Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. Ba zai yi a ce mutanen Najeriya ta gaba ɗaya su abu mutane gari da tara a majalisa kuma a ce wai su ba su da rima da za su kalli abu da idan basira ba. Sa'annan da da ƙari ba a kan kansu kaɗai suka yi wannan aiki ba. Hukumar tsaro ta fito da bayani ta ce ba shi da kima da daraja ta yaki ce mace da shawa. da caji nan kala kala an yi maka ba wani ne fito yake zuwa na abubuwan da ba gaskiya ba a dokar najeriya akwai tsawon lokaci da ya kamata a ce mutu a ba shi dama ya yi uku dole an da burkushin aka ya faɗa cewa idan za ka ba mutum riko ka faɗi rukun da zai yi tsawon lokacin da zai yi ko menene makomar ayyukan hukumar efcc karkashin ibrahim mago a idan doka musamman la'akari da cewa ya ɗauki dogon lokaci ba tare da tabbatarwa ba? Ni a ra'ayina duk abin da shugaban ya ce ya faru ko me aka yi yanzu ko aka dokai ba dokai ba domin lokacin kafuri na ya riga ya wuce. da haka idan shugaban ta baya gaba a ci gaba da karya doka to shi ke kenan wani kuma ra'ayin ka kuma tun zai ya kallon da ya riga kai doka ba kuma ga matin shugaban shi ma na da alƙasar yanzu. Shi kuwa barista Audu Bulama tsokaci ya yi dangane da takaddamar da ke wakana tsakanin majalisar ta dattawan Najeriya da shugaban hukumar kwastam Kanal Hamid Ali mai ritaya. Ita majalisar ƙasa kundin tsarin mulki ya ba ta dama da hurumi ta gayyaci duk wani wanda ta ga ya dace a gayyata musamman jami'in gwamnati a najeriya akan duk wani abu da ya shafi 'yan ƙasa kai hatta shi shugaban ƙasa suna da hurumin su gayyace shi in ka duba custom and excise management act wato dokar da ta kafa ita hukumar custom ita dokar ba ta yi magana akan a sa kaya ba amma dokar ta kafa abin da ake kira bot wadda kuma aka ce ita ke da nauyin yin wasu dokoki da za su kula da tafiyar da aikin kwastam wanda karkashin sakin layi na 31 ya tanaji cewa dukkan ma'aikacin kwastam dole ne ya saka kayan da ita wannan bot din ta faɗa a saka kuma abin nan wannan bot din ita ta yi wannan kayan da su 'yan kwastam suke sakawa. To ta keɓe shi shugaba banda shi? Ba ta keɓe shi ba. shi ne kuma shi shi ne ma mataimakin bot din kuma an ka kula shi wannan shugaba tun da ya zo ya ce zai tabbatar an bi dukkanin dokokin custom ka'in da na'in hatta wannan dokar da suka gayyace shi a kanta ai cewa ya ma motocin da aka shigo da su dama kafin a ce shi ya zama shugaba tunda doka ta ce sai an biya kuɗin fito to zai sa a biya na baya dan a tabbatar an bi doka to shi me zai hana shi ya bi doka kaga kuma ni ban ga dalilin da za ka rike mukami amma kuma ka rena rigar da su masu mukamin suke sakawa ba tunda shi cewa yake wai ya taba soja ya zai saka wani uniform da ba na soja ba in ba in haka ne sai ya sauka ya bari a nada wanda shi yake ganin wannan riga na da mutunci kuma zai saka ta barista Audu Bulama kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji, eh, an yi shari'a mai yawa. Za mu kawo muku shirin kallabi kamin sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc lokaci yayi da za ku gyara zama ga maryam dauda da shirinmu na gaba ya salamu zama kallabi tsakanin jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya daga garin Maiduguri a jihar Birnin Najeriya. Wannan matashiyar ta ƙware ne a wajen ɗaukar hoto. Hotuna masu ba da labarin 'yan gudun hijira a wannan yankin. Da farko dai ta fara faɗa mana sunanta. Sunana Fati Abubakar daga Maiduguri, Borno State a Najeriya. Ina ɗaukar hotuna ne wanda suke nuna labaru da kuma yana ƙarin bayani akan mutane wanda suke gudun hijira mutane kuma da suka matsaloli da boko haram ya faru a ƙauyukansu da kuma suke zuwa maiduguri duk labarunsu da ba a yawan bayyanawa shi muke ƙoƙarin nuna duniya cewa sun ci gaba da rayuwarsu kuma suna so su koma garurukansu duk dai labarin da ke maiduguri mai kyau da mara kyau duk shi muke bayyanawa a hotuna da kuma labaru To Malama Fatima wannan sana'a taki ta ɗauka hoto. Sana'a ce da wasu za su dinga tunani kamar maza ne kawai za su iya yin ta. Ke me ya baki sha'awa har ma kika fara wannan sana'a ta ɗauka hoto? Gaskiya abin da ya sa ma na fara saboda ba kowa daga wurinmu daga Maiduguri ko gaba ɗaya Borno wanda yake ba da labaru yadda muke so. duk wanda ya zo wani daban ne daga wani gari sai ya zo ya ce ga abin da yake faruwa kuma ba a nuno shi yadda muke so shi sa na ce bari mu daga garinmu mu fara bayanin mu fara nuna hotunan mu mu ce ga abin da yake faruwa a garinmu kuma ga yadda muke so a nuno shi so shi sa na fara kawai kowa daga garinsu ya fara bayani da kansa ba sai ka jira wani ya zo yana ba da labaru a kanka ba shi sa na fara kuma da na fara ma na samu matsaloli da yawa saboda ana ce min wannan aikin maza ne ba a taba ganin mace a garinmu wanda ta fito kan hanya tana ɗaukar hoto tana ma mutane tambayoyi tana so su san me yake faruwa da mutane a taba gani ba so ban samu mutanen da suke ce min ki ci gaba yana da kyau ba da na fara kowa yana ce min me kike yi ki je ki nemi wani aikin ofis ba a mashi kallon aiki mai daraja ba To malama Fatima zuwa kika yi kika sayi kyamarar ɗaukar hoto ko ko kin yi wani ɗan kwas ne ko kin je makarantar koyan ɗaukar hoto? Da fari dai gaskiya ba makarantar da na je university da na karanta a Maiduguri aikin asibiti na karanta wato nursing. Kuma da na je London zan na je in karanta public health shi ma dai duk fannin aikin asibiti daga nan ne na fara ganin yadda ake eh, ɗaukar hoto ake bayani ana nuna irin matsalolin da ke damun mutane a garurukansu shine kawai na siya kyamara na fara koya da kaina ina kallon bidiyo a youtube ina kallon masu yi duka duniya ina dai karantawa da kaina haka na fara koya da na dawo najeriya kuma sai na fara ɗaukan classes haka ina zuwa ana koyarwa irin muna koyar yadda ake ɗaukan hoto daga nan sai na ci gaba da shi da na koma maiduguri kawai na fara ɗaukar hotuna. To ke ɗaukar hotunan da kike yi na fannin 'yan jarida ne ko ko hada na mutane baki ɗaya ko bukukuwa ko kuma idan ana wata hidima ko wani biki kikan ɗauki irin wa'annan hotunan? Ba na ɗaukar irin hotunan kawai hotuna ne na labaru irin na jarida kuma yadda dai muke so duk da akwai jaridu da suke zuwa mu dai yadda muke so a yi bayanin mu muna so a nuna mu da daraja a nuna cewa mun ci gaba ko duk da abin da ya faru da mu mamun ko boko haram ya faru amma muna so dai mu ci gaba da rayuwa a nuna komai yadda ya kamata mai kyau da mara kyau amma kullum aka zo sai a nuna mara kyau akwai mai hmm. kyau din ma a maiduguri sai sa muke so a nuno gaba daya yanzu ɗaukar hoton da nake yi ba abin da baya nuna rayuwar yara a makaranta mata da suke haihuwa yara da suke ko irin business suna zuwa suna kasuwanci komai da komai da kyau da mara mm. To ya kike ganin mutanen yankin Maiduguri suka karɓi wannan sana'a, taki suna baki goyon baya? Da da dai gaskiya ban samu goyon baya ba ni kaɗai nake aikin na kullum in fita ina ɗaukar hotuna ba ma wanda zai ce abin da ke yi din nan yana da. Amma suna kamar idan kika ga gungun mutane ko kina son ki ɗauki hoton wani ko wata sukan yadda? da fari zai ba sa yadda don ba su gane ba amma ina tsayawa in yi musu bayani in ce musu ga amfanin wannan abin ga inda zai je kuma wani ma ya ji bayanin ka zai tausaya maka samun taimako muna so a ji bayani da sai na zauna na musu bayani kuma sai ka ga sai suna yadda daga baya bayan sun gama gane abin da kake so da fari ban samu hankalinsu ba amma hankali ina bin su a hankali komai sai ya zo ya kyau ina yin hoto yadda ya kamata. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a mu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar mu Fatima Abubakar da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida mutanen zauren kallabi. saboda yawan tashe-tashen hankula da ake ta samu a sassan najeriya daban-daban musamman ma a jihar kaduna wani malami a jami'ar jihar dr yusuf Nadabu abdullahi ya ba da shawara fara koyar da zaman lafiya a zaman darasi domin inganta zamantakewa dr nadabo wadda shi kansa jakada ne na musamman domin wanzar da zaman lafiya ya ce fara koyar da shi a zaman darasi zai karfafa haƙuri da sadaukar da kai da yarda tsakanin yara tun suna makaranta eh, na farko dai ni kaina ni kaina ni ma jakadan wanzar da zaman lafiya ne kuma ni na riga na san wannan aiki namu na san kuma tasirinsa a kan zaman lafiya wannan ɗin zan baka misali guda ɗaya kafin muka shiga a bayani mun shiga cocin ekwa na jin nan tudun wani lokaci da muka zauna don a zauna a tattauna a kan maganan wanzar da zaman lafiya bayan da aka riga aka zauna aka yi wannan dinnan bayan watanni kaɗan na shiga wata unguwa ina zagawa sai ga wata yarinya ta taho da gudu ta rike ni eh tana dariya na ce ne sai ce kai ne ka shiga church din mu a wancan lokaci kaza sai na ce eh dan mu zauna mu zama daya mu dinga tafiya daya daya da sauransu domin ka yi naka nawa me laifin wannan to kaga akwai wani abu wanda na riga na sani wanda wanda yana da mahimmanci wanda yanzu ake dubawa ake komawa da shi a makaranta na ɗaya yana magana maganan cin hanci da rashawa dacin bayan magana zuwa karantar da mutane da yara a karantar da su illolin cin hanci da rashawa saka yanzu ana komawa makarantu ana wannan dinnan ba na mantawa yan lokaci kaɗan nan ƙungiyar masu kula da wannan cin hanci da rashawa da ake cewa ICPC suna bi da makarantu da jami'oyi ana kafa kungiyoyi don a dinga wa ana karantar da mutane kan wannan abu to in ka je ka duba ka dubi abin da ake kira jakadan wanzar da zaman lafiya ba karamin aiki muke yi ba ɗazun nan ma daga wannan zama muka yi gobe ma za mu yi akwai wani interfaith wanda za mu je mu zauna mu tattauna akan matsalolin zamantakewa me yake kawo mana rikice-rikice lokacin da muka zuwa muka gwada sai muga babu addini a ciki lokacin muka duba sai muga babu kabilanci sai san duniya to in aka samu yara matasa a makarantu ana karantar da su ana wayan musu da kai cewa fa ga wannan Uh, ne a zauna lafiya a duba a ga duniyar nan tana dunkulewa guda kamar guda ɗaya wanda ake cewa global eh, village tun haka shin haka ne to haka kaga ka yi naka in yi nawa ba ba zai iya eh, ba fada ba ne kuma ba zai haifar da wata illa ko illoli ba saboda haka me yake kawo wannan ana yaro na karantawa yana wannan yana wannan sannan kuma a rage yawan ƙungiyoyin nan da ake yi da wani ɗalibi na wanda yake aiki yanzu yake koyon kamun aiki a asibiti ya taba tambaya na ya ce to in an ce mu musulmi da kirista misali nake faɗa maka mu zauna lafiya mu haɗa kanmu mai wannan to me yasa ake raba ma a ƙungiyance ƙungiyar ɗaliban masu koyon aikin likita musulmi kungiyar masu koyon aikin likita a ah, kiristoci wannan kungiyar eh, 'yan siyasa 'yan majalisa musulmi eh, misali dai gashi gashi ana ta rabuwa na wani to haƙƙin eh, eh, jakadun wanzar da zaman lafiya ne su je su dinga fita faɗawa yawa nan ba wayewa ba ne a yi ta rabuwa a yi ta rabuwa a yi ta rabuwa akwai lokacin da wa'annan za su yi aiki da za su yi aiki za su zaɓi shugabanninsu sai sai suka ce sun zaɓa yanzu musulmi ya hau gobe kuma mataimakin shi ya zama kirista wannan kuma ya ce mu ku kuna koyon likita aikin likita za ku sai muka rusa wannan tsarin muka ce aikin asibiti ba ruwan shi da addininka ba ruwan shi da kabilarka kai dan adam ne saboda haka kana da haƙi a kan likita ya duba ka ya baka haƙi kamar yadda zai ba kowanne ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba to kaga ai haƙin masu wanzar da zaman lafiya ne za su je su dinga nuna wannan dinnan in aka bar wannan aiki kacokan ga malaman addini ko imamai ko pastoci ko wannan din nan sai a duba ga cewa eh abin da suke yi kawai ai eh, suna magana ne akan addini saboda gobe kiyama ko da wannan din nan to amma jakadan wanzar da zaman lafiya ne abinda malamai da fastoci suke faɗa na wajen zaman wanzar da zaman lafiya zai tasiri sosai sannan kuma abinda shi jakadan wanzar da zaman lafiya zai zo ya ƙara bayani akan wannan zai ƙara zai ƙara wancan tasiri ya ƙara mishi ƙarfi ya ƙara mishi mizani to kaga zama bai kama mu ba mu zauna sai dai a dinga cewa mu rubuta a sunayen mu cewa mu jakadun wanzan da zaman lafiya ne. Sabo Abdullahi na jami'ar jihar Kaduna kenan dangane da muhimmancin koyar da darasin zaman lafiya a makarantu. Yanzu kuma lokaci ne da Nazir Ahmed Hausa zai gabatar da sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawan amurka ya ba da sanarwa a jiya alhamis cewa bai sami wata kwakwarar shaida da zai iya goya wa zargin da shugaban ƙasar amurka donald trump ke yi wa tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama na sata sauraron waya ba wanda ya ce an yi shi a bara lokacin kamfe shugaban kwamitin da mataimakinsa suka ce dangane da bayanin da muke da su a hannunmu ba mu ga wata alama ta an yi sata sauraron waya a trump tawa ba babu wani hannu na gwamnatin amurka a ciki a yayin ake gudanar da zaben shekarar 2016 kwana ɗaya kafin wannan bayani ya fito wasu daga cikin gaggagaggan 'yan jam'iyyar republican da kuma na democrat su ma sun ce babu wata shaida ta yiwuwar yin hakan trump dai bai amince da sakamakon wannan kwamiti ba domin kuwa ya ce akwai hanyoyin da za a iya yin leƙen asirin sai kuma malaika jaridar usa today wacce ta buga labarin gidan talabijin na msnbc ya bayyana wani bangare na takardun kudin harajin shugaban kasar amurka donald trump a cikin shirin da shahararriyar yar jaridar nan mai suna rachel maddow ke gabatarwa inda ta nuna fallayen takardu guda biyu da ake wa lakabi da 1040 na shekara ɗaya, takardun sun nuna shugaban kasar amurka ya biya haraji na kimanin dala amurka miliyan 38 daga cikin dala amurka miliyan 150 da ya samu a shekarar 2005 mado ta sami bayanin ne daga wajen wani ɗan jaridar harkokin kasuwanci kuma mawallafin tarihin trump mai suna david k johnson johnson dai ya faɗa wa mado cewa ya samu sakon ne a cikin sakonnin da suke zuwar masa bai da masaniyar waye turo masa shi zai iya yiwuwa daga gurin kowa sakon yake ciki har da shugaban kasar da kansa takardun dai ba su nuna yadda shugaban kasar ke samun kuɗinsa ba david ya ƙara da cewa akwai abubuwa da yawa da trump zai iya ɓoyewa haka kuma fadar white house ta tabbatar da ingancin takardun suka kuma ƙara da cewar an buga takardun ne ba bisa doka ba sai kuma malaika jaridar washington post jaridar ta rawaito labarin da ke bayanin alkalin gwamnatin tarayya a hawaii ya dakatar da sabuwar dokar nan ta musamman da shugaban ƙasa, trump awanni kafin a fara amfani da ita wajen hana ba da sabuwar biza ga 'yan kasashe shida akasarinsu musulmi da kuma ɗage karɓar sabbin 'yan gudun hijira alkalin kotun mai suna derek k watson ya yi nuni da kalaman da trump ya yi amfani da su a yayin da yake gudanar da kamfe da kuma wasu na kusa da shi a matsayin shaida ta nuna dokar an yi ta ne domin a kuntatawa musulmai yayin da ya yi nuni ga waɗanda suka yi ƙarar za su iya kafa hujja da an saɓawa dokar tsarin mulki alƙalin da ya yi wannan bayani ne a cikin takardar da ya gabatar mai feji 43 sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa Sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC yanzu karfe uku da minti 27 ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta email ta voicemail ko kuma mu ce ta wayar tarho. Assalamu alaikum mura Amurka. Sunana abun didi bunza ina kira ga 'yan majalisun Najeriya akan abin da ya shahi tantance shugaban EFCC. sani duk abin da suka shugaban kasa na suka a zagon kasa bai hoyuwa a ce shugaban kasa muhammadu buhari bai da damar da zai kawo wani abu majalisa yau su yi tsaye su ba abin nan goyon baya mu 'yan najeriya muna da yakini shugaban kasa janar muhammadu buhari bai taba kawo abin da zai cuta ma 'yan najeriya ya kawo kasirin kuɗi an ya ɓace ya kawo sanatoci ya kawo ya kawo ministoci ne an ta wasa kura da su shekaran jiya magu ya taima majalisa an ta wasa kura da shi saboda haka mun gane manufarsu shugaban kasa janar muhammadu buhari na su fadan kasa ina kira ga shugaban kasa ya ɗauki mataki ga 'yan majalisa ya ɗauki mataki gare su kaɗan daga cikin ra'ayoyin ke da mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. sau tari kwanaki ɗari na farko na shugaban amurka a zangon mulkinsa na farko manufofinsa na zama karɓu ga 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka musamman ma a ce shugaban ƙasar musamman ma a ce jami'ar shugaban ƙasar ita ce ke da rinjaye a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu sai dai a wannan karar labarin ya sha bamban da lokutan baya domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin donald trump amma rikicin safe daban na rana daban mutane 42 ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin syria kamar yadda kungiyar nan da ake kira turanci syrian observatory for human rights ke cewa masu aikin ba da agajin gaggawa da masu kare fararen hula duka da ke kasar ta sai suka ce tuni suka isa wannan wuri to ma da lada aka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku je wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamin mu sallama da ku muna mai gaisuwar ta'aziyya ga malam Nasir Ismaila ba ta haka zariya saboda rasuwar matarsa Salihajiya Alhamis Allah ya jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen kamun na madadin ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da ci bahiro da yodo ne da kura da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Daryl Smith da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya